barka mu da sake saduwa a cikin wannan darasi na tauhidi a wannan gida mai tarin albarka gidan nta na gusau makon da ya gabata mun ji sunayen kalmar la ilaha illallah inda muka ce malamai sun ambaci sunaye 35 daga cikin sunayen kalmar shahada la ilaha illallah mun ji guda shidda yau za mu kammala sauran ko da a gurguje domin ƙara fito da mahimmancin wannan kalmar ta tauhidi cikin sunan kalmar tauhidi suna na tara shine kalimatu sabat ana kiran la illallah da wannan suna kalimatu sabat eh, kalmar tabbatuwa akan faɗar wannan kalmar. idan mutum ya faɗi wannan kalma ta la ilaha allah ya kuma tabbato a kanta ya ɗore a kanta za ta amfane shi nan duniya ta amfane shi a cikin kabari ta kuma amfane shi a lahira domin Allah maɗauki sarki shi ya kira wannan kalma ta la ilaha allah da sunan kalimatu thabat a inda Allah maɗauki sarki ke cewa yuthabbitu Allahu alladhina amanu bil qawli thabit fil hayati dunya wa fil akhirah Allah yana tabbatar da wanda suka yi imani da tabbatattar kalma shine la ilaha illallah a nan rayuwar duniya da kuma cikin kabari manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi ma'anar wannan a inda ya ce mumini idan mala'iku suka mai tambaya cikin kabari suka ce mashi wa ne ne ubangijinka to zai tuna da wannan kalma la ilaha illallah sai ya ce Allah ne ubangijin shi wane ne manzanka ya ce manzan Allah ne Muhammadu wanda Allah ya ko da gaskiya muka bi shi menene addinin ka ce musulunci wannan shine ma'anar yuthabbitu Allahu alladhina amanu bil qawli thabiti fil hayati dunya wa fil akhirah daga nan ne kuma aka samu wannan suna ga ita kalmar shahada aka samu ta wannan suna ta kalimatu as-sabat suna na goma daga cikin sunayen kalmar la ilaha illallah ne kalimatul faraj kalimatul faraj kalmar yaye damuwa yaye bakin ciki duk lokacin da musulmi yake cikin damuwa yake cikin bakin ciki yake cikin kuncin rayuwa in ya faɗi kalmar la ilaha illallah Allah zai yaye mashi da haka ya zo cikin hadisi hadisi Abdullahi bin Abbas wanda hadisi ne ingantacce abdu ibn humaid da ibn abid duniya suka ruwaito shi manzala Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kalimatul faraj la ilaha illallah الحليم الكريم لا إله إلا الله العلي la ilaha إله إلا الله رب رب السماوات السبع ورب العرش العظيم wannan irce kalmar alfaranci kalmar yaye bakin ciki shine mutum ya ce la ilaha illallah al'azim الكريم la ilaha illallah al'aliyu al'azim la ilaha illallah إلا samawati saba wa السبع harshe al'azim duk lokacin da musulmi namiji ko mace yake cikin damuwa yake cikin bakin ciki yana so Allah ya yaye masa ya karanta wannan addu'a ita ce addu'ar yaye bakin ciki ko kuma kalmar yaye bakin ciki ku ji da manzo Allah ya maimaita la ilaha illallah har so uku a cikin wannan addu'a la ilaha illallah al-azimul karim na farko kenan la ilaha illallah al-aliyul azim na biyu la ilaha illallah rabbus samawati sab'a wa rabbul arshil azim ya maimaita kalmar shahada har sau uku a cikin wannan addu'a da yin ta yake yaye bakin ciki suna na sha hudu na sha biyu na sha ɗaya suna na sha ɗaya a cikin sunayen kalmar la ilaha illallah shine kalmatun Naja. ana kiranta kalimatun naja kalmar tsira domin duk wanda ya faɗe ta Allah zai tsidatar da shi domin hadithin da aka ruwaito daga Uthman ibn Affan ya ce manzo Allah sallallahu alaihi ya rasu kafin in tambaye shi akan hanyar tsira sai abubakar ya ce mani ani na tambaye shi akan ta sai ce wace ce sai faɗi wannan kalmar shahada yace ita ce kalmar tsira domin lokacin da babban manzan Allah zai rasu abu talib ga wasu kafirai sun kawo mashi ziyara annabi kuma ya kawo mashi ziyara kuma ga ajali ya halarto annabi ce masa ka faɗi kalmar da zan kan hujja da ita to akan wannan aka kira wannan kalmar kalmar tsira domin da ita ake tsira ana kuma kiran kalmar kalmatul falah kalmar rabbanta domin lokacin da annabi na kira zuwa ga tauhidi yana ce mutane ya ayyuhan nas qulu la ilaha illallah tuflihu ku ce la ilaha illallah jama'a domin ku rabbanta ana kuma kiran kalmar kalmatu sidik kalmatu as-sidik kalmar gaskiya domin Allah ce wallazi jaa bis-sidiqi wasaddaka bihi to wannan ita ce kalmar shahada wanda ya zo da gaskiya ya kuma gazgata gaskiyar to kalmar shahada kenan la ilaha illallah ana kiranta alkalmatu tayyiba kalma mai kyau domin haka Allah ya kira ta a cikin alkur'ani a inda yake cewa alamtara kaifa daraba Allahu kalimatan tayyibatan kalimatan tayyibatan ya kira kalmar shahada kalma mai kyau a cikin wannan aya kuma haka Abdullahi Abbas ya fassara kalimatun tayyiba kalimatun tayyiba yace tana nufin shahadatu Allah ilaha illallah shaida ba abin bauta da gaskiya sai Allah ana kiran kalmar kalimatu al'uliya a mataki na goma sha biyar domin Allah ya ce waje ala kalimatar na kafaru as-sufla wa ja'ala kalimatallahi hiya al-ulya ya sanya kalmar kafirai ta kafirci ita ce ƙasa kalmar Allah ita ce la ilaha illallah ita ce kuma a sama suna na sha shidda kalimatul baqiya da Allah madaukakin sarki ya ce waja'alaha kalimatan baqiyatan fi aqibihi la'allahum yarji'u annabi Ibrahim da ya kira zuwa ga tauhidi ya zama baban kira zuwa ga tauhidi jagoran kira zuwa ga tauhidi sai Allah ya ce wannan kalma ta tauhidi da annabi Ibrahim ya kira zuwa gare ta Allah ya sanya ta kalimatan baqiyatan fi aqibihi la'allahum yarji'un ya sanya kalma ce wanzazza cikin zuriya annabi Ibrahim da mutane su bar shirka su zama tauhidi ita ce kuma kalimatul lati hiya aqwam a inda Allah yake cewa inna hadhal quran yahdi lillati hiya aqwam wannan qur'ani yana shiryewa zuwa ga hanya madaidaiciya to hanyar madaidaiciya ita ce la ilaha illallah kamar yadda imam al-baghawi a cikin tafsirinsa ya faɗa 18 kalimatu annafi'a domin cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam qala la ilaha illallah nafa'atu yawman min ad-dahr manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda ya faɗi la ilaha illallah to lallai sai ta amfane shi wata rana ita bai faduwa banza matukar an faɗe ta an san ma'anarta an kudurce ma'ana an yi aiki da ma'anarta shi yasa za a fitar da wasu daga cikin wuta bayan an yi musu azaba su ki dawwama cikin wutar saboda akwai kalmat la ilaha illallah da suka faɗa to da haka ake kiran kalma kalimatun baqiya ko kuma kalimatun nafi'a kalma mai amfani sha tara ana kiranta alkalimut tayyib domin Allah ya ce ilaihi ya al-kalimu tayyib kalma kyakkyawa tana hawa ta je har sama wajen Allah to ita ce la ilaha illallah ishirin ana kiran kalmar alqawlu a saboda abin da muka ji a baya yuthabbitu Allahu alladhina amanu bil qawli thabiti fil hayati dunya wa fil akhirah ɗaya ana kiran kalmar alqawlu tayyib domin cewar Allah madaukakin sarki wa hudu ila tayyib min alqawli wahudu wahudu ila tayyibi min alqawli to wannan shine sunan kalmar goma na 21 alkalimatu tayyib alkalimu tayyib ko alkaulu tayyib saboda Allah ya ce za a shirya da su zuwa ga faɗar kalma kyakkyawa to kalmar nan kyakkyawa Abdullahi bin Abbas ya ce ita ce shahadatu Allah ilaha illallah shaida ba abun bauta da gaskiya sai Allah haka ibn jarir tabari ya haƙaito wannan a wajen tafsirin wannan aya ana kuma kiranta alƙaulul ahsan saboda cewar Allah wa qul ibadi yaqulu allati hiya ahsan cikin fuskokin tafsirin wannan aya da Allah ya ce a gaya ma bayansa in za su yi magana su yi magana mai kyau Da cikin ma'anonin wannan aya wajen fasara magana mai kyau an fasara shi da shine faɗin la illallah in mutum ya ce la ilaha illallah ya faɗi kalma mai kyau da aka suna na 22 ga wannan kalma ta la ilaha illallah shine alƙaulul ahsan akwai kuma alƙaulul sadid wanda Allah ke cewa wa qulu wa sadida ku faɗi magana ta daidai to an fassara alƙaulul sadid kamar da ikirma ya faɗa da cewa shine la ilaha illallah sunan la ilaha illallah na shine alƙaulus sadid saboda wannan aya na 24 akwai alƙaulus sawab domin cewar Allah maɗaukakin sarki illa man adina illa rahman wa qala sawaba to kalmar sawaba wanda muke ta yawaita maimaitawa a cikin karatunmu to tana nufin kalmar la ilaha illallah kamar yadda Abdullah bin Abbas ya faɗi wannan yace wa qala sawaba sai wanda Allah ya mai izini ya kuma faɗi abin da a daidai to shine la ilaha illallah suna na ashirin da biyar akwai alƙaulu allayyin domin Allah ya ce lokacin da ya aiki ya auki annabi Musa da annabi Haruna zuwa ga Fir'auna sai ya ce faƙula lahu ƙaular layyinan to cikin ma'anonin ƙaular layyinan akwai wannan ma'ana ta cewa la ilaha illallah wato ku kira fir'auna zuwa ga cewa la ilaha illallah bayan abin da muka sani na ma'anar ayat cewa ku tausasa magana ku sa hikima to bayan wannan kuma cikin ma'anonin ayar wa kula lahu qawlan layyina ku gaya masa magana mai taushi to ita ce la ilaha illallah Abdullahi bin Abbas ya ce la ilaha illallah domin can babu manta ba cikin sunayenta ko sunanta ma na farko shine mai fitahul islam to annabi Musa zai kira fir'auna zai kira shi ne zuwa ga la ilaha illallah to da suka ce cikin ma'anonin wa qula lahu qawlan layyinan suka ce ma'anar wannan ku ce masa ku ga ku kira shi zuwa ga la ilaha illallah shine ma'ana alqawlul layyin mai da Abdullah ibn Abbas ya faɗa kuma Ikrima ma shi ma haka ya faɗa ma'ana ta 26 shine alqawlul murdi dan cewa Allah illa man adin lahu rahmanu wa radiya lahu qawla da haka alqawl Almurdi murdi maganar da ake yadda da ita Allah madaka sarki ya ce gobe kiyama ba mai ceto sai bayan izinin Allah ga wanda ya faɗi magana ya yardadda to wanda ya faɗi magana ya yardadda magana ya yardadda sunan la ilaha illallah ce wannan shine suna na ashirin da shidda suna na ashirin da bakwai shine al'urwatul wuthqa domin cewar Allah maɗaukin sarki faman yakfur bi taghuti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil urwati al duk wanda imani da Allah duk wanda kafirce dagutu ya imani Allah to ya riko da igiya mai karfi igiya mai karfi ita ce la ilaha illallah kamar yadda Abdullahi bin Abbas da Sa'id ibn Jubair da Abdahab suka fada suka ce faqad saka bil urwati al kalmar urwatul wuthqa ita ce la ilaha illallah kalmar tauhidi kenan to yayi riko da kalma mai karfi da bata tsinkewa haka suna na 28 daga cikin sunayen la ilaha illallah shine al-mathalul a'la da Allah ya ce walillahi al-mathalul a'la Allah yana da kyakkyawar siffa to wannan kyakkyawar siffa din an fasara ta da kalmar shahada kamar da katada ibnu da'ama sadusi ya faɗa don haka kalmar almasalul a'la cikin ma'anoninta shine suna ce daga cikin sunayen la ilaha illallah haka da'watul haq da Allah ya ce lahu da'watul haq Allah yana da kira na gaskiya to kira na gaskiya shine la ilaha illallah da haka da'watul haq ɗaya ne daga cikin sunayen kalmar shahada sunanta na talatin shine shahadatul haq shaidar gaskiya daga Allah ya ce illa man shahida bil haqqi wahum ya'lamu sai wanda yayi shaida akan gaskiya yana kuma sani to illa man shahida bil haqq shahadatul haqq suna ne daga cikin sunayen kalmar tauhidi la ilaha illallah haka al'adil shine suna na 31 wanda Allah ke cewa inna Allah ya amuru bil adli lallai Allah na umarni da adalci to cikin ma'anonin adalci a cikin wannan aya shine ma'anar la ilaha illallah suna ne daga cikin sunayen la ilaha illallah al'adlu haka ma alhasana suna na 23 ko da biyu kamar da Allah ya ce man ja'a bil hasanati man ja'a bil hasanati falahu khairun minha to hasana ita ma cikin ma'anoninta an ce suna ne daga cikin sunan la ilaha illallah da aka ana kiran kalmar shahada da sunan alhasana da Allah ce man ja'a bil hasanati duk wanda ya zo da kyakkyawan aiki to kyakkyawan aiki ɗaya daga cikin ma'anoninsa shine kalmar shahada da aka alhasana ta zama suna daga cikin sunayen kalmar shahada la ilaha illallah haka albaqiyatus saliha ko albaqiyatus saliha wadda Allah ya faɗi cikin Qur'ani ce wal baqiyatu salihatu khairun inda rabbika thawaban wa khairun amala to baqiyatu salihat duk da tana da fasarori da yawa amma cikin fassarorinta fitacciyar fassara wadda hadith ya zo da ita shine kalmar tauhidi don haka kalimatul baqiya ko kuma albaqiyatu salihat tana cikin kalmomi tana cikin sunayen a wannan kalma babba suna na ƙarshe shine al'ahadu wanda shine suna na talatin da biyar daga cikin sunayen wannan kalma mai girma kalmar tauhidi la ilaha illallah an kira ta da sunan ahadu domin abin da Allah ya ambata a cikin alkur'ani na cewa la yamlikuna shafa'ata illa la yamlikuna shafa'ata illa man ittakhadha 'inda ar-rahmani ahda ba wanda yake mallakar ceto a wajen Allah mai jin kai mai rahama sai wanda yake da wani alkawari to kalma ahad ɗaya ne daga cikin sunayen wannan kalma ta la ilaha illallah yan uwa musulmi na zaɓi zano maku da ambato maku sunayen la ilaha illallah domin mu ƙara ƙaimi mu ƙara tashi mu yi ɗamara mu yi tsayin daka mu san wannan kalma da muke ta maimaitawa a kullum wanda nan gaban allah ya kai mu darasi na gaba za mu ji wuraren da musulmi ke ta maimaita kalmar shahada saboda muhimmancinta to wannan kuma abin da muka ji na sunayen kalmar shahada shi kuma yana nuna mana matsayin wannan kalma da kadarinta da darajarta da matsayinta har a wajen Allah domin duk abin da ke da sunaye daban-daban to yana nuni zuwa ga muhimmancin abu yana nuni zuwa ga muhimmancinsa yana nuni zuwa ga girmansa shi yasa na ce mako a farko shi yasa Allah ya kowa girma saboda ya fi kowa yawan sunaye to la ilaha illallah ita ma tana da wa'annan sunaye da muka ji wanda wannan bayani ne akan girmanta da kadarinta da darajarta don mu ƙara kulawa kama ɗauki cewa la ilaha illallah kamar wata kalma ce kawai da za a furta da baki an wuce an ƙare shi kenan ko kusa bayan an furta ta da baki dole sai an san ma'anarta bayan an san ma'anarta dole sai an ƙudurce ma'anar bayan an ƙudurce ma'anar kuma dole ne a aiwatar da ma'anar kisa mai risala yake cewa imani zance ne da aiki da kuduri yana nufin kalmar shahada wanda ita ce tushen imanin kashi na mun karanta a cikin risala muna gani imani zance ne da kuduri da kuma aiki da gaɓoɓi to wannan kalma ya an furta ta da baki matakin farko kenan sannan a san ma'anar abin da aka furta bayan sanin ma'anar abin da aka furta a kudurce wannan don furucin da sanin ma'anar shine bambancin musulmi da kafiri kudurcewa kuma shine bambancin musulmi da munafiki shi kafiri bai ce la ilaha illallah ballanta na ya nemi sanin ma'anarta to kai musulmi bayan ka faɗe ta dole ka san ma'anarta shi yasa amma kafiri yazo zai musulunta sai a ce masa ce la ilaha illallah sai ce la ilaha illallah muhammadu rasulullah sai ce muhammadu rasulullah ta ce to ma'anar wannan kaza Ina jin hausa a gaya mashi da hausa in bai jin hausa yana jin turanci a gaya mashi da turanci in bai jin wannan sai a gaya masa da yaren shi ya san abin da ya furta dinan ga ma'anar shi ba abin bauta da gaskiya sai Allah wannan ya nuna ba za ka bauta ma kowa ba sai Allah me zuwa da bautar nan me nuna da za a yi bautar shine manzan Allah shine ma'ana abin da kace Muhammadu Rasulullah ka gane ce ya gani to ka ci gaba da aiki kuduri ko shi zai bambanta mu da kafirai da da munafikai saboda munafikai Allah ce quluna bi afwahihim ma laysa fi qulubihim su munafikai sun faɗi la ilaha illallah to amma ba ta cikin zuciyarsu ba ta cikin zuciyarsu wa minan nas man yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir wa ma hum mu'minin cikin mutane kuma su sun yi imani da Allah su furta kalmar shahada amma Allah ce ba ne. bane saboda me saboda ya kulu da bi afwahihim sun faɗa da baki ma laysa bi qulubi abu ne bai cikin zakatun su ne Allah ke cewa idza ja'a kal munafiqu qalu nashhadu innaka la rasulullah wallahu ya'lamu innaka la rasul wallahu yashhadu innal munafiqina lakadibun in zo jan manzo ce mun shi da kai manzo Allah ne Allah ce ya san kai manzon shi ne shi Allah ya shaida kai manzon shi ne ya kuma san munafukai makareta ne su ne wa'anda wa idza laqul ladina amanu qalu amanna wa idza khalaw ila shayatin qalu inna ma'akum inna ma nahnu mustahzi'un in sa da mu'mina su sun yi imani mun sun kuma wajen yan uwansu kafirai su ce muna tare da su ne kuma Allah ke cewa wa minan nasi man ya'budu Allah ala harf masu bauta Allah kawai dai cike kawai dai waje to kaga Kudurce ba'anan la ilaha illallahu zai bambanta musulmi da munafiki da haka dole ne mu san wannan ma'ana mu kudurce ta sannan ko mu aiwatar mu yi aiki aikace saboda yin aiki aikace yana nuna yadda da ita ba wanda zai yi sallah yana musulmi face yana aiwatar da ma'anar la ilaha illallah ne ba wanda zai bada zakka yana musulmi face yana aiwatar da ma'anar la ilaha illallah ne haka aikin hajji haka zakka da sauran ayyuka ba wanda zai yi su face yana aiwatar da ma'anar la ilaha illallah shi yasa Imam Bukhari a cikin kitabul iman a cikin kitabul iman yace bab as-salatu min al-iman bab irta'il khumus min al-iman bab bab bab haka din kawo babo ba yin sallah na cikin imani ba da zakka yana cikin imani duk wannan da ya nuna maka kalmar la ilaha illallah in an furta ta sai an san ma'anarta in an san ma'anarta sai an kudurce ma'anar in an kudurce ma'anar sai kuma an yi aiki da haka yan uwa na zaɓi a cikin wannan darasi darasin da ya gabata in kawo mana sunayen la ilaha illallah da malamai suka ambata har talatin da uku domin mu san muhimmancin tauhidi domin wa'annan sunaye ne na kalmar tauhidi da fatan Allah madauki sarki ya ganar da mu kuma amfanar da mu da abin da muka ji sai kuma mu sake saduwa a wani lokacin wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh كلمة التوحيد أعلينا بها لواء كلمة التوحيد كلمة التوحيد